Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum bar kanku da asubahin ranar Talata 15 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Hukumomi a Freetown babban birnin Saliyo sun ce akalla mutane 250 suka mutu sanadiyar zaizayar laka da kuma ambaliyar ruwa. jami'an tsaron burkina faso sun kawo ƙarshen faɗan da suke da wasu 'yan bindigar da ake tsammanin masu tsaron ra'ayin addinin islamu ne a karan farko shugaban amurka donald trump ya cicciki masu fifita fararen fata inda ya kama sunayensu bayan da aka yi ca a kansa to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin najeriya ta rufe wasu kamfanonin da 'yan china ke rabewa da su suna sace ma'adanan najeriya gaske mu mun ji daɗi irin abin da gwamnatin tarayya suka mana da suka rufe wannan aikin saboda an ɗebo forina daga kasar waje suna ɗiba mana dukiya ba ma amfanan komai mu ya rushe to ko da me najeriya ta kaddamar da shirin bunƙasa noma a jihar naija jihar Niger ta kai matakin yadda za ta iya ciyar da kashi hamsin na mutanen Afirka. za kuma a ji zargin bita da kullun siyasa game da batun makomar kansiloli a Nijar. Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sakwato na tafa da shirin tsaka mai wuya, inda a yau za a ji wato batun wata korar da ta sake tashi a Kaduna, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum jami'a a freetown babban birnin saliyo sun ce akalla mutane 250 suka mutu sanadiyar zaizayar laka da kuma ambaliyar ruwa da suka auku ranar litinin din yan uwan waɗanda bala'in ya ritsa da su sun yi ta tonon laka domin neman masoyansu yayin da aka tura ma'aikatan soji domin su taimaka da aikin ceto hotunan da aka yi ta sakawa a shafukan sada zumunta ciki hadda na bidiyo sun nuna yadda mutanen yankin da lamarin ya faru suke tafiya cikin laka da ta kai har kirjinsu suna lalaban hanya wannan bala'i da ya faru da safiyar ranar litinin ya biyo bayan ruwan sama da aka yi tafkawa ne kamar da bakin kwarya shaidu sun ce hanyoyin yankin da bala'in ya faru sun koma tamkar kogunan laka wani mai magana da yawon kungiyar ba da agaji ta red cross ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa sun tsamo akalla gawarwaki 312 hukumomi a ƙasar ta saliyo sun yi kiyasin cewa dubban mutane ne suka rasa muhallansu sanadiyar zaizayar ƙasar da wato zaizayar lakar da ambaliyar ruwa jami'an tsaron burkina faso sun kawo ƙarshen faɗan da suka yi da 'yan yakin sa kan da ake tsammanin masu tsatsauran ra'ayin addinin islama ne waɗanda suka buɗe wuta a wani gidan cin abinci a babban birnin ƙasar inda suka hallaka mutane sha takwas suka kuma raunata wasu takwas jami'an sun ce mafi yawan waɗanda abin ya ritsa da su ƙananan yara ne da suka je cin abinci da iyalansu a gidan cin abinci na aziz a istanbul wanda fitaccen wurin cin abinci ne na 'yan ƙasar Turkiyya. harin ya faro ne da misalin karfe tara na daren ranar lahadi inda wasu 'yan bindiga biyu suka kutsa cikin gidan cin abincin kan babur suka kuma yi ta harbi na kan mai uwa da wabi jami'an tsaron kasar sun da martani akan 'yan bindigar inda suka kwashe kusan ɗokacin daren suna musayar wuta lamarin da ya kai ga hallaka 'yan bindigar biyu sannan aka kubutar da sauran waɗanda aka yi garkuwa da su akalla biyar daga cikin jami'an tsaron kasar burkina faso sun samu raunuka babu wanda ya bugi kirji ya dauki wato ya dauki alhakin kai wannan harin a shafinsa na twitter shugaban kasar burkina faso roch ma christian kabore ya ce yaƙi da ta'addanci abu ne da ke ɗaukar lokaci kafin ya kai ga nasara majalisar ɗinkin duniya ta ce wasu 'yan bindiga sun kai hari akan wani sansanin dakaranta a timbuktu da ke arewacin mali inda suka kashe mutane bakwai jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu masu gadi 'yan asalin ƙasar ta mali da wani jandarma da kuma wani ma'aikacin kwantiragin ƙasar da ke aiki da ofishin majalisar ɗinkin duniyar sun kuma ce dakarunsu su ma sun kashe mahara shida a wannan hari da aka kai da tsakar ranar litinin harin ya kuma biyo bayan wani makamancinsa da aka kai ne a jiya litinin inda wasu mutane ɗauke da makamai suka buɗe wuta akan dakarun majalisar ɗinkin duniya da na mali a garin duwensa da ke tsakiyar ƙasar. wani har ya yi sanadin mutuwar sojan wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya guda da kuma wani na mali guda ɗaya babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da waɗannan hare-hare yana mai cewa hare-haren sun faɗa cikin jirin laifukan yaƙi a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki masu ra'ayin fifita fararen fata waɗanda suka shirya gangamin ranar Asabar a birnin Charlottesville da ke jihar Virginia, inda ya kwatanta wariyar launin fatar da suke nunawa a matsayin shedanci. A karan farko tun bayan barkewar rikicin, shugaba Trump ya kama sunayen masu nuna wariyar launin fatar da suka hada da masu ra'ayin 'yan nazi da ƙungiyar masu yin amfani da mummunan ƙarfi wajen nuna fifikon fararen fata ta ku klux klan da kuma masu ra'ayin fifita fararen fata da ake cewa white supremacists yayin da yake sukar su trump ya bayyana su a matsayin 'yan daba masu aikata manyan laifuka waɗanda suka zama abin kyama suka kuma yi watsi da abin da amurka ke mutuntawa shugaban ya kuma sha alwashin cewa duk wanda yake da hannu a tashin hankalin na nuna wariyar launin fata da ya faru a charlottesville zai fuskanci fushin hukuma waɗannan kalaman na trump sun biyo bayan wato kakkausar sukar da ya fuskanta daga ɓangarorin siyasar ƙasar saboda ƙin kama sunayen waɗannan ƙungiyoyi da yi har na tsawon kwanaki biyu a lokacin da yake allah wade da tashin hankalin masu sukar jinkirin na trump sun nuna farin cikinsu da ya ceceki ƙungiyoyin sai dai sun kuma nuna rashin jin daɗin su saboda sai da ya kwashe sa'o'i 48 kafin ya wato ambaci sunayensu. sakataren tsaron amurka jim mattis ya yi gargaɗi ga koriya ta arewa yana mai cewa duk wani yunkuri da ƙasar ta yi na harba makamin mai linzami cikin ƙasar amurka to zai haifar da yaƙi ba tare da ɓata lokaci ba yayin wata ganawa ta gaggawa da yi da manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a daren jiya litinin matis ya ce idan har suka harba to sun ce cas kenan yana mai da cewa mutum wato mutum baya takalar fada ba tare da yana cikin shirin rungumar abin da zai biyo baya ba a yau talata kamfanin dalancin labaran kasar na koriya ta arewa kcna ya roto cewa shugaban kasar kim jong un ya karbi wani rahoto daga dakarun kasar wanda ke dauke da tsarin yadda za a kai hari a guam yankin da ya kasance mallakar amurka da ke yammacin tekun pacific rahoton ya nuna cewa shugaba kim zai sa ido ya ga irin take-taken amurka na wani tsawon lokaci kafin ya yanke shawara rahoton har ila yau ya kara da cewa shugaban ya bai wa dakarunsa umarnin da su zauna cikin shiri ko da zai yanke shawarar a kai harin to labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a dan birnin washington dc kamar yadda kuka ji, gwamnatin Najeriya ta rufe wasu kamfanonin haƙar ma'adanai a shiryar kamfanoni na zurok da ke jihar Filato, waɗanda 'yan China ke amfani da su wajen cutar Najeriya. Baya ga rashin daɗaɗa ma mutanen yankin kamar yadda al'adar kafa kamfanoni ta gada. Daga Jos ga wakiliyar mazena Babaji da cikakken rahoton. A wata ziyarar gani da ido da ministan ma'adinai da inganta karafa Kayode Fayemi ya kai yankin na kamfanin Zirak ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda kamfanonin biyu wato Solid Unit da Jotex ke gudanar da aikinsu ba tare da samun lasisi daga ma'aikatar ma'adinai ta tarayya ba. Yayin da ɗaukacin garin na kamfanin Zirak sun rarake shi daga cikin ƙasa suna cire ɗimbin ma'adinai zuwa ƙasashen ƙetare. Nan take ministan ya ba da umarnin cafke ma'aikatan kamfanin da suka hada da 'yan Najeriya I've invoked the authority of the Nigerian Mining and Minerals Act 2007 to shut down every operation in your community. ya ce ina amfani da dokar ayyukan ma'adinai ta shekara 2007 in dakatar da duk aikin ma'adinai a wannan yanki ministan wanda ya ziyarci yankin tare da babban mai ba gwamnati shawara a harkar tsaro baba gana munguno ya umarci cafke shugaban kamfanin solid unit wato alhaji abdullahi adamu usman wanda aka fi sani da ɗan china the man known as Dan China wanted all over Nigeria. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya bayyana jin daɗinsa da matakin da gwamnatin tarayyar ta ɗauka na dakatar da ayyukan ma'adinan. To na farin ciki yau da na gani da ya ɗauki matakai ya ce duka a dakatar da abun da ake yi a nan. Su kuma federal government za su zo su san abin da za su yi har ma gyaran hanya da kuma a sa a bi ka'ida na doka domin a samu tattalin arziki a nan wanda zai taimake gwamnatin jiha zai taimaki gwamnatin tarayya. To ko yaya al'ummar yankin suka ji? Sunana Alhaji Muhammad Umar wadda aka fi sani da Alhaji Okocha kamfanin Zurak. Gaskiya mun ji daɗi irin abin da gwamnatin tarayya suka mana da suka rufe wannan aikin saboda an ɗebo forina daga kasar waje suna ɗiba mana dukiya ba ma amfanan komai mu ya rushe kuma babu zaman lafiya don wannan aiki da ake har ya sa 'yan ta'adda sun mana yawa a nan garin. sunana aliyu yusuf bashar yawancin wanda suke cin wannan agajiyar abin ma ba 'yan kasa ba zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria To a gaida Zainab, daga batun babakiran 'yan China kuma bari mu kada jamhuriyar niger inda wato kamar aka wato dakatar da wasu kansaloli a fadin kasar ko kuma dai aka dakatar da wasu kansaloli a yamai sannan kuma a fadin kasar aka kara musu wa'adi al'amarin da ya janyo zargin nuna wariyar siyasa saboda yankin na yamai wato wata jam'iyyar adawa ce ke wato da ƙarfi a wajen muni barma gare ka A ƙarshen taron majalisar ministoci ne gwamnatin ta Nijar ta bada sanarwar ɗaukan matakin ƙarawa kansiloli da magadan gari watanni shida daga gobe laraba ga watan Agusta domin ci gaba da jagorantar mutanen da suke wakilta a da'irori daban-daban bisa hujjar rashin samun sukunin shirya zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi. To amma rashin saka 'yan majalisar birnin Yamai a cikin wannan tsari ya canza wa matakin launi a wurin 'yan hamayya irin su shugaban jam'iyyar model ma'aikata tahir gimba kowa ya san garin yamai ga hannun lumana take yanzu muna kallon mu gani waye za a sa delegate special garin yamai eh ana rushe a rushe duk gaba ɗaya a sa delegation ko ina a zamna yan ƙasa a tattaba haka zalika masu rajin kare demokradiyya irin su lawali adamu na kungiyar map ba su gamsu da matakin na gwamnatin ba ya kamata a tsaye da komai da komai a zo a yi zaɓe na konsuloli iya so a sake kowa da kowa ba mu yarda a ce a soke birnin yamai gaba ɗaya a ce kuma saura a ƙara musu a wata shida ina kira ga duka mai kare hakkin ɗan adam na Nijar shi mu tashi tsinciya madar minki guda mu yaƙi wannan al'amari gwamnatin a sanarwar da ta bayar bata bayyana dalilanta na ɗaukar matakin dakatar da aikin kansulolin na birnin yamai ba to amma da yake abin ya wakana nema ku biyu bayan da shugaban ƙasa ya tsige magajin gari Hassan Saidu daga mukaminsa saboda zargin sa da sakaci akan aiki masanin dokokin tsarin mulki Bubakar Ahmad Hassan na cewa. Inda kamar mun ga wannan kudurar ne muna iya gani kamar wata hujja ce ta musamman ta sa gwamnati ta yi ɗauki wannan matakai amma kuna tana da cewa shugaban kasa kwanakin baya ya yi ziyara a garin Yamai wanda ya kawo tsokacin da cewa garin Yamai yana tare da matukar dauɗa don ka ba san ba in shi ne ya sa. A watan Mayun 2016 ne ya kamata a gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi sai dai rashin cikakken shiri ya sa gwamnati gwamnatin kullo da wani tsarin da ke bata hurumin kara wa kansiloli da magadan gari jalalon wata shida a duk lokacin da bukatar hakan ta taso sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar sace ban koma wada da dan. To a gaida Suleiman daga Nijar kuma bari mu koma Najeriya inda mataimakin shugaban kasar Yomi Osunbajo ya kaddamar da wani shiri na amfani da ni'imar kasar jihar Niger wajen samar da ɗumbin abinci. Mustapha Nasiru Batsari gare ka. It is now my special pleasure and privilege to declare the Niger State Investment Summit 2017 open. Muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo kenan a lokacin da yake ƙaddamar da wani taron bunƙasa sha'anin kasuwanci na kwanaki biyu da aka buɗe a Mina ta jihar Niger Najeriya. Taron dai wanda ya mayar da hankali akan duba hanyoyin bunƙasa aikin noma ta hanyar tallafawa ƙananan manoma. A saboda haka ma muƙaddashin shugaban Najeriya ya ce za su taimaka wa jihar Niger a kan sha'anin aikin noman. Ya ce da ni da gwamna muna tattaunawa a kan yadda za a haɗa hannu a tsakanin jihar Niger da kuma gwamnatin tarayya ta yadda za mu bunƙasa aikin noman. saboda gurun mu shine, jihar Niger ta kai matakin yadda za ta iya ciyar da kashi hamsin na mutanen Afirka ba ma na Najeriya ba kaɗai. To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ƙoƙarinta shi ne baiwa fannin noman mahimmanci ta hanyar tallafawa ƙananan manoman. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ci yanzu fa babu wani abin tunƙaho da ya wuce noma. agriculture is the only way forward. In the next 20, 30 years, most of the European countries... Ya ce aikin noman fa shine sahihiyar hanyar ci gaba, domin kuwa nan da shekaru ashirin zuwa talatin masu zuwa hatta ƙasashen turawa da ke ƙera motoci masu amfani da man fetur ko gas za su bari su koma ƙera motoci masu amfani da wutar lantarki, a saboda haka a lokacin darajar man za ta ragu matuƙa. Majalisar Dattawan Najeriya ma ta ce tana ƙoƙarin samar da doka da za ta yi aiki wajen samawa ƙananan manoma sauƙin samun bashi daga bankuna, in ji mai magana da yawun majalisar da ya halarci wannan taro, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi. Watan doka ce wanda gwamnati za ta ɗauki tallafi na a amince a ba manomi ko manoma bashi bisa wani tsari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka. daga Mina a Najeriya. To gaida Mustapha yanzu kuma bari mu koma gefe guda Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Da aka shiga gwamnati Malam Nasiru a wanda shine gwamnan jihar Kaduna a yau a ƙarƙashin tafiyar APC ya kira mutanen nan ya bada da hakuri cewa duk wanda aka bata mai rai ya yi haƙuri ya zo a kafa gwamnati mutanen nan suka ci. Ina ƙalubalantar sai nuna mana inda ko wani wasiƙa da suka tura suka ce suna neman irin wannan eh, mutanen. wannan abin ya samo usuli daga irin kamun nudaye shugabancin nasiru rfi mutum ne wanda yake gani ya fi kowa iyawa ya fi kowa sani bai yadda kowa ya iya ba kuma bai yadda kowa na da gudunmuwan da zai bada wani malam nasiru rfi ba wanda rabin su malam nasiru rfi bai san su in fashin ba wannan ba gaskiya ba ne shi yahaya da yake wannan magana ya san wannan ba gaskiya ba ne Jama'a ku da wannan lokaci mu da domin da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To maimakon abubuwa su gyaru a harkar APC ta jihar Kaduna fa sai kara taɓarɓarewa suke yi. Sunana Ibrahim Shushena. Lalle wannan rikici na jama'iyyar APC sa ɗaya ne. al'umma su nemi su haɗa kawunan saboda ci gaba muke nema mu gwamnatin nan ta yi muna mai girma gwamna mai ɗaukan shawara ne yana ɗaukan shawara matsaloli saboda shi bai da problem mai problem sa ci gaba yake nema su ko mutane ba ci gaba suke nema suna neman ci gaban aljifansu ne a suna na awwal tela a wannan rikici na jam'iyyar apc gaskiyar magana mai girma gwamna shi ya jawo shi domin me bai yiwuwa a ce ga wayannan jigajigan kusoshi a kaduna state ka ce ba za ka yi da su ba wannan a jam'iyyance gaskiya kuskure ne yana yin abubuwa ya ebo sabi ya zuba to kuma bai yiwa a ce ga wayanda suka san harkokin nan suka san yadda ake gudanar da gwamnati ka ce wai a'a kai yau ba za ka yi da su ba da wasu sabi za ka yi wayanda ya ba ba su san komi ba akan harkar jam'iyya kuma wannan abu zai iya jawo mana mu rasa wannan kujera tamu ta gwamna ta jam'iyyar apc yanzu a kaduna maimakon kungiya ɗaya ta bangaren apc da aka sani tana adawa da ɗamin bangaren gwamna nasiru el rufa'i bangarorin suna karuwa sun kai biyu ko da haka akwai dai bangaren da dama yana na aƙida da kuma wasu da suka bulla daga baya irin su wani abu da ake kira restoration group na su tijjani labalan da yusuf dan kofa farmakin da aka kai wa su sanata shehu sani ran 30 ga watan yulin shekarar nan ta 2017 a lokacin da suke saduwa da manema labarai inda har aka na wasu 'yan jaridu ya kara bata duk wani ci gaban da aka samu a can baya na kokarin warware wannan baraka da ke tsakanin giggan 'yan wannan jam'iyyar da ke mulki a kaduna yanzu har ma an manta da pdp a matsayin jam'iyyar adawa domin duk rikicin ya koma na cikin gida to shi yasa za mu sake koma can kaduna din inda ko muke daukan bakoncin mutane biyu da kowannen su yake kirarin shine sakataren jam'iyyar apc wato yahaya babu fati na bangaren shi gwamna nasiru rufa'i da kuma mutala abubakar da ke kare bangaren masu jayayya da shi nasiru din wato kungiyoyin aƙida restoration group da dai sauransu. tambayar mu ta farko da za mu buɗe shirin da shi a yau ko kuma da ita a yau ita ce tambayar da muka yau shi ya haya ba fati da yake shine bangaren gwamnati cewa shin rashin jituwar nasir rufai da mutane irin su shehu sani rashin shiri ne na mutum da mutum ko na siyasa ne malam mustapha salamu alaikum a ah, kamar yadda ka faɗa wannan abubuwan da suka faru ko suke faruwa wani abu ne da yake da tushe kusa da tun da Allah ya ba jam'iyyar APC mulki a jihar Kaduna karkashin Malam Nasir Arfa'i wa'annan mutanen kullum ba su da aiki yi sai a dawa da gwamnatin ko me yayi wanda a ka'ida na cikakken ɗan jam'iyya in kana da wani matsaloli ne ya kamata ka zo a jam'iyya ko ka samu gwamna mai mulki a da kai da shi ka gaya mai matsalolinka in wanda za a gyara ne a gyara in wanda kuma za a samu fahimta ne a samu fahimta to wannan mutanen ba a kai ba. Shi yasa nake tambaya cewa tunda an daɗe ana fama da wannan matsalar shan abun nan su su ne a matsayinsu na mutane ba sa jituwa da junansu ko kuma a siyasance ne ba sa iya zama su fahimci juna ne. Eh to kamar yadda na maka bayani jam'iyyar ABC da gwamnatin ABC a jihar Kaduna tana kurbanta a buɗe ne kuma tana ansan shawarwari duk wani shawara da zai kawo a ci gaban jihar kaduna sai dai shawaran da ba ma ansa shine shawaran da wanda ya zama personal wanda mutum ne yake so a yi mai wani abu wanda shi zai shi zai amfana ba jama'ar jihar Kaduna ba. Ya eh, to madal ina zuwa malam ya eh, malam mutala kana jin mu kana ji abin da To ka ji abin da malam ya ya faɗa game da tambayar da na yi mashi ta farko na yin shimfiɗa ga shirin na cewa mutanen nan da mutanen ku da mutanen su gwamna abu ne na suya su a matsayin mutane ba sa ga jutuwa da junansu ko kuma siyasa ce take hana su zauna su jutu da juna? Abu dai na farko da ya kamata mutane su gane. Ita harka na siyasa harka ne ta jama'a. Bayan da muka aka shiga primary abin eh, contest, Allah ya ba malam su sa'a ya zama ɗan takararmu na matsayin gwamnan jihar Kaduna. to abu na farko da ya kamata tun da kaga tafiyan nan na jama'a ne kuma kowa ba da gudunmawa kuma wajen gina wannan jam'iyyar to lokacin ma da za a fitar da ɗan takara a amin eh, mataimakin gwamna ya kamata a ce an tuntuɓa dukkan masu ruwa da tsaki a lokacin nan babu wanda aka tuntuɓa ya yi rawan gaban hantsi ya je zaɓi wanda yake so shi kaɗai to wannan daga nan za ka fara ganewa cewa takun ba mai kyau ba ne saboda bai ɗauko hanya na tuntuɓa na ƙoƙarin tafiyar da harkar da gudunmawar kowa da kowa ba amma a lokacin saboda muna fuskantar pdp kuma muna ganin dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi a manta da irin waɗannan abubuwan don a ba da goyon baya cikakke domin a cimma nasara babu wanda ya magana a kai bayan da aka zo aka kafa gwamnati a lokacin da za a yi zaɓi kwamishinoni da waɗansu manyan mukamai haka nan ma ya kamata a ce duk waɗanda suka ba da gudunmawa a tuntuɓe su a ga idan da akwai waɗanda suke gani yana iya cewa ga waɗanda yake so masu cancanta iri kaza nan ku kawo don mu kaɗa ƙarfi da ƙarfi don mu. To, eh, ya sauri ka takaita malam malam muna da abubuwa da yawa da nake so mu tattauna. Ah, an samun tambaya kafin in wa malam ya dama ya maida maka murtani cewa a matsayin wani lokaci an ce can da can kafin duk wannan abun ya zo ya faru ai mutanen nan da wasu abokan juna ne da sauransu me yasa yanzu jituwa tsakanin su ta gagara wato kana ji ne ko eh shi ne abin da nake faɗi maka wannan abin ya samo usuli daga irin kamun ludayin shugabancin ah, nasiru rfi to mutum ne wanda yake gani ya fi kowa iyawa ya fi kowa sani kuma kowa bai cancanta ba kuma kamar yadda na faɗi idan ka lura wannan matsalar ya samu usuli ne tun daga farko bai yadda kowa ya iya ba kuma bai yadda kowa na da eh, gudunmuwan da zai bada ba. Alhaji ya kana jin shi? ya eh, yana bi. To me ka ce game da abin da ka ji zuwa yanzu? A game da abubuwan da ya faɗa na ɗaya dai ni da ni aka fara wannan tafiyan tun muna eh, IMC duk gudunmuwan da ya kamata a bayar na na na kowa along tun a wajen fafatikan yakin neman tun a wajen kafar jam'iyya tun muna imc malam nasiru ya bayar da aka shiga gwamnati malam nasiru ya kira mutanen nan ya ba da haƙuri cewa duk wanda aka bata mai rai ya yi haƙuri ya zo a kafa gwamnati saboda a cika a cimma alƙawarin da aka da aka yi ma jama'a lokacin tafiya yakin neman zaɓe. Mm. Mutanen nan suka ki suka koma baya kamar maganar da ya ce kwamishinonin malam nasiru yan rufa'i ba wanda rabin su malam nasiru yan rufa'i bai san su in fashin ba a mutane ne da aka zazzabo su a ƙananan hukumomi ashirin da uku a jihar kaduna waɗanda suka taimaka ma jam'iyya waɗanda da su aka yi abubuwan harkokin jam'iyya waɗanda ba lallai waɗanda ma suka bi shi lokacin da yake neman primary election ba kamar misali kwamishinan kuɗi na jihar kaduna da yake da ya cancanta ya kira shi ya ba shi a uh, kwamishina na finance shugaban hukumar alhazai jihar kaduna ɗan gidan isa ashirin ne malam nasiru ya kira shi ya ba shi a uh, shugaban hukumar uh, alhazai wato injiniya na madi duk wannan ya yi ne saboda na ɗaya a sami da a ja kowa ya zo ya ba da nashi gudunmuwa amma kamar abin da na gaya maka mun yi wa mutane alkawari tun farko a jihar kaduna za mu kawo sauyi za mu kawo ci gaba to dole ne cewa za mu kawo mutane wanda muka san za su iya wannan ayyuka. To naji naji Alhaji ya ina ah. zuwa ina zuwa ina zuwa Alhaji ya kamar da ce ina so da Allah dinka yi a takaita saboda abubuwan sadiya Malam Murtala kaji abin da ya faɗa ya ce akwai mutanen ku da suke cikin gwamnatin nan kuma kuna korafin bakwa ciki. Wannan ba gaskiya bane shi haya da yake wannan magana ya san wannan ba gaskiya bane. Idan misali ai kaga akwai manyan manyan gladiators misali idan kana so alhaji isa ashiru wanda suke takarar tare yana da kwamiti ɗin shi yana da campaign structure ɗin shi in kana so ya kawo ya nominate mutane ka rubuta wa kwamiti ɗin nan amin campaign ɗin na ka ce wane muna so ku kawo mutane masu cancanta iri kaza don mu ba su mukami don su ba da gudunmawarsu ina ina ina kalubalantar sai nuna mana inda ko wani wasiƙa da suka tura suka ce suna neman irin wannan eh, mutanen ko kuma eh, dr hakim baba ahmed yadda mun san irin gudunmuwan da ya bada wanda mutumi ne wanda shi ne ciyaman na farko shi ma muna kalubalanta su gaya mana ta ina aka zauna da shi aka ce kawo wakili ko kuma shi kanshi ko wani abu ko wannan maganganu ne na banza da suke wanda babu bai da wani eh, bai da tushe kuma abu na gaba ai abin da mu muke faɗi ko da ya ce din baya so yayi da mu babu wanda ya damu amma mu abin burin mu kullum shine muradin mu ga cewar waɗanda ya zaɓo mutane wanda suka cancanta kuma suke wa jama'a al'ummar jihar kaduna aiki ai abin da ke faruwa shi muka ga kullum abubuwan eh, policy wato tsare-tsaren gwamnatin shi abubuwa ne wanda suke daɗa takura mutane suke daɗa jefa talaka cikin yanayi na kunci kamar me kenan kamar me ba ni misali abubuwan da yake wanda ke takura wa talaka kamar me to ma da lam to mun rana wace ko bayan misalan da zamu ji inda shi gwamna Nasiru Rufa ya kasa har ila yau zamu ji abin da ya jiro rikici game da tsarin jerin delegates wato wakilan da ya kamata su wakilce ta jihar Kaduna a babban taron APC na kasa wanda aka ce mutum guda ɗaya ne kacal ya zauna ya jera sunayen ya tsara su da kanshi akwai kuma maganar roshe-roshen da shi Nasiru Rufa din yayi a Zariya da abin da ya bambanta su da wanda ya soya a Kaduna sannan gaskiya ne uba sani ne shi kaɗai ya tattara 'yan bangan da suka je suka auka su shehu sani a wannan taron na zama da 'yan jaridu don haka muna fatar za a dakaci zuwan shiri na gaba yanzu dai muna godiya ga baƙin namu ya yaba fati da murtala abubakar da kuma wakilanmu guda biyu na kaduna isa lawan ikara da nasiru yakubu birnin yaro wanda suka taimaka muka haɗa muku shirin na muka kawo muku shi a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington dc To gaishe ka yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. jami'ai a freetown babban birnin saliyo sun ce akalla mutane 250 suka mutu sanadiyar zaizayar laka da kuma ambaliyar ruwa da suka auku a ranar litinin yan uwan waɗanda bala'in ya ritsa da su sun yi ta tonon laka domin neman masoyansu yayin da aka tura ma'aikatan soji domin su taimaka wajen aikin ceton hotunan da aka yi ta sakawa a shafukan sada zumunta ciki har da na bidiyo sun nuna yadda mutanen yankin da lamarin ya faru suke tafiya cikin lakar da ta kai har kirjinsu suna lalaban hanya jami'an tsaron burkina faso sun kawo ƙarshen faɗan da suke yi da 'yan yakin sa kan da ake tsammanin masu ra'ayin addinin islamu ne To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da kuma injiniyan na wannan lokacin wato Jan Elisan ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.